fir'auna ya yi wani mafarki ne mafarki ne ya ga wuta ta fito daga baitul maqdis ta saɗaɗa ta shiga cikin wato gidajen kibdawa da ke misra ya ga wuta tana cin gidajen kibdawa tun daga baitul maqdis babu inda bai kone ba banda gidajen banu isra'ila to da ya ga haka ya nemi fassarar mafarki aka fassara masa cewa fasarar mafarkinsa shine gushewar mulkinsa a hannun banu isra'ila ne ta dalilin su ne mulkin sa zai kare to wannan ne dalilin da yace to ba su isa su yawan ba balle su karbi mulki saboda yayi tunani ya ga cewa ba yanda za a yi wasu mutane su yi mulki face sai in suna da rinjaye na yawa a garin wato population kenan wannan shine abin da fir'auna ya duba sai ce to bari in rage population din waɗannan mutane banu isra'ila domin kada su yawan da za su iya karɓar mulki a cikin ƙasarmu to tun daga nan za mu gane abin da suke cewa majority carry the vote wato waɗanda suka fi yawa suke da haƙƙin shugabanci a tsarin constitution na ƙasa abu ne da yake da asali a duniya tun asali ba wai a Najeriya kawai ba ƙa'ida ce ta Allah yawa yana da matuƙar muhimmanci da yawa ake mulki da yawa ake shugabanci ke sa ƙasashen da suka ci gaba yanzu a duniya ba sa gaba da yawa suna karɓar baƙi ta ko ina idan sun shigo ƙasar da tafi kowace ƙasa girma a duniya ita ce ina Amerika, ta fi kowace ƙasa girma a wannan duniya ɗin jiha ɗaya a Amerika tana iya zuwa daidai da girman najeriya gaba ɗaya to amurka ba ta ci gaba ba sai da ta samu population ɗin mutane daban-daban nata da na waje ita kaɗai ce ƙasar da a duniya wanda ba ɗan ƙasa ba zai iya zuwa ya zama ɗan ƙasa kuma ya samu gata ɗari bisa ɗari daidai da 'yan ƙasa shi sa za mu ga kasashen da ke mulkin mallaka a duniya irin su faransa irin su ingila irin su amerika wasu daga ciki bari mu ɗauki faransa mu bada misali da ita faransa suna da wani tsari duk ƙasar da suka yi wa mulkin mallaka ba wai ya ce kawai ta faransa ba ita ma tana cikin faransa dan misali mu ɗauko nijar nijar tana ɗaya daga cikin ƙasar da suka yi wa mulkin mallaka congo misali burkina faso to mu ɗauko nijar kun ga dai Nijar Hausawa ne ko su suka fi yawa da zabarmawa a cikin Nijar to a tsarin Faransa yanzu mutumin Nijar zai iya zuwa Faransa yi takara ya fito dan majalisa zai iya fitowa abin nan eh gwamna sannan zai iya fitowa takarar shugaban kasa saboda Faransa tana ganin Nijar dan Nijar shi ma da Faransa ne duk da ƙarya ce yaudara ce ka taba ji dan Nijar ya mulki a Faransa ba za su bari ba sai dai ba mamaki ya fito takar ya fito kuma ya samu wani appointment a siyasance zai iya fitowa ta takara kuma ya ci bisa siyasa idan suna so su yi amfani da wannan damar wajen biyan wata buƙatar su to me yasa su faransa ta bada wannan damar sai dan ta ƙara yawan ƙasarta yawan mutane kenan yawa da'iman alkhairi ne yawa da'iman alkhairi ne kamar yadda Allah yake ba mu labarin yanda annabi hudu ne yake wa mutanensa wa'azi yake cewa wadhkuru kalilun kuntum qalilun mustad'afuna fakatharakum ku tuna da ku yan kadan ne masu rauni Allah ya yawaita ku eh da ku yan kadan ne Allah kuma yazo ya sa kuka zama da yawa kenan population yana da matukar muhimmanci a ko'ina muna buƙatar yawa abinda turawan yamma ke kokari su ba mana na tsarin iyali wata yaudara ce ta a rage adadinmu a ci gaba da raunana mu don a rage tsari da tasirin musulunci a yankunanmu tun daga lokacin da turawan mulkin mallaka suka shigo suka ainihin keta mu gida-gida aka ware arewacin najeriya aka yi north east ko middle east da sauransu south east to bayan duk sun yi wannan nan kuma aka zo aka yi northern najeriya to a wannan keketawa da suka yi sai da suka fahimci cewa mu musulmi mu muke da rinjaye shi yasa ba su miƙa mulki ba sai a hannun wasu waɗanda suke yan arewa ne musulmi su sardauna aka zo wanda hakan ya da yakin basasa 1967 ko afuwa 1966 yakin ya fara wata su ce tsamari a 1967 sun ba da mulki ne a hannun yan arewa saboda suke da yawa ba dan suna da yawa ba da bai zama su suke da rinjayen da za a ba su mulki a ba su yancin kai a hannu ba to da da Nijar da Najeriya gunduma ɗaya ce su suka raba ta gida biyu Nijar ta ware Najeriya ta fada ƙarƙashin mulkin mallakar Turawa yayin da Nijar ta fada ƙarƙashin ikon wato ko Faransawa to population yana da muhimmanci ya za a rage tasirin musulmi a Najeriya matukar musulmai suna auren mata biyu su auri mata uku su auri mata hudu to fa yawan musulmi zai ƙaru a Najeriya musulman akwai su a arewa akwai su a kudu to idan aka zo zaɓe da'iman majority carry the board, zai zama na musulmi su za su yi rinjaye a zaɓe shi sa zaɓen nan na shekara ta 2023 sai kiristoci suka yi hudu ba cewa kada su zaɓi kowa sai kirista ɗan uwansu inda suka tsaye da inyamuri peter obi a jam'iyyar lp aka yi wasici tsakanin kiristocin kudu da na arewa akan kada su zaɓi wanda yake musulmi ne ɗan kudu ne ko ɗan arewa pdp ta tsaye da tinubu a atiku apc ta tsaye da tinubu a kudu to waccan huduba da kiristoci suka yi ta yi tasiri jam'iyyar lp jam'iyya ce mai rauni amma kuma ƙuri'un da wato wancan mutum peter obi ya samu sun ba da mamaki har sai da ya rika ba da tsoron ma karfe ya zama shi ya mulki ya samu gagarumar ƙuri'a a filato ƙuri'a da hankali ba zai ɗauka ba ya samu a Legas. yanda ya kayar da tinubu a Legas ya isa ya baka misali cewa kiristoci sun yi hoɓasa to haka suka rika yi akwai wanda ya ce ya ga wata ƙabila a wata bahaushiya kirista bahaushiya ce ba maguja irin wanda arna suke mai da su kiristoci da hoton peter obi a wuyanta bahaushiya ce amma tun da arniya ce peter obi za ta zaɓa haka kiristoci suka yi ƙoƙari to abin da ya kwaci musulmai tare da an raba yawan musulmi gida uku wasu sun bi dr rabi'u musa kwankwasa a jam'iyyar nnpp wasu ba alhaji atiku abakar a jam'iyyar pdp wasu ba alhaji bola ahmad tinubu a jam'iyyar apc ku duba yadda aka kekketa musulmai banda wannan ma akwai su jam'iyyu marasa rinjaye ba za su rasa ƙuri'a ba amma duk da haka kai har ma akwai guraren da suka hana musulmi su dangala ƙuri'a amma duk da haka wasu waye suka ci mulki musulmi ba za su taɓa murnar su ce wai kirista yanda musulmi suka ce sun tsaida a jam'iyyar apc duk da su ma sun yi dan siyasa ba dan addini ba duk wanda ya ce ma dan addini aka ya bata lokacinsa ne ko ƙarya yake ko wanda aka ruda ne sun yi ne kawai su ma dan lissafin siyasar su ne zo a haka dan su ci mulki shugaba musulmi mataimaki musulmi tinubu musulmi kashin fatima musulmi to wannan ya fusatar da kudi yan kiristocin najeriya gaba daya ya fusata su suka ƙara haɗe kai suka cure dan su kada shi to tare da majority ba ma su suka zaɓi tunubu ba majority sun zaɓi atiku dawa da kwankwasa ne domin in aka haɗe jama'ar Atiku da jama'ar Kwankwaso aka kwatanta da jama'ar Tinubu jama'ar Atiku da Kwankwaso sun fi yawa amma duk da haka saboda gangami na musulmin da suka zaɓi Tinubu sai da jam'iyyar LP ta je ƙasa kaga kenan yawa yana da me yana da tasiri kenan inda musulmi za su ci gaba da za su haɗe kansu ƙarƙashin jam'iyya ɗaya ya zama da cewa kudinmu da arewa musulman da muka tsaye da shi za mu zaɓa to fa gaskiya arni ya daina mulki a Najeriya har abadan abadan to a haka din ma dai alhamdulillah to wannan yana nuna ma dalilin da yasa ake ta kokarin a ba mana tsarin iyali dan a rage yawan mu ta tsarin iyali ne za a rage yawa da aka zo da tsarin iyali duk wanda yake karba ma a jihar sa wannan gwamnan zai fuskanci matsala nawa aka akwai gidan rediyo guda da aka taba rufewa ko saboda ya soki tsarin iyali ya janyo wani professor ya kawo hujjoji akan bannan da ke ciki amma ƙarshe wannan gidan rediyon rufe shi aka yi har abadan abada akan polio ne kan polio ne kuma ana zargin akwai tsarin iyali a ciki to hatta fituntunu da suke faruwa a arewaci a Najeriya da sauran kasashen musulmi zaka ga duk inda ka ji ana wani yaki na ta'addanci an kirkiro irin su ISIS wanda suke addaban mutane a gabas ta tsakiya da Asiya da ma wani yanki na kasashen turai domin akwai su a ko'ina na duniya sai dai ISIS sun fi karfi a yankin ina eh irin su Afghanistan da ainihin turkiya da siriya siriya nan tsakanin siriya da turkiya nan suka fi karfi kuma da yawa daga cikinsu suna ainihin wato a kurdawa ne ko wanda suna da yawa a iraki da siriya wanda sun shiga cikin wannan kungiya wanda mun taɓa ganin bidiyon tsohon shugaban ƙasar amurka ya yi fashin kwai ya ce magabacinsa shi ya ta barack obama to kaga kenan mu a nan kuma sai aka ƙirƙiro wannan ta'addancin 'yan boko haram ƙungiyar shabab da take damun mutane a burkina faso niger libya da sauransu duk ƙungiyoyi ne na ta'addanci waɗanda suka rika kashe yara da rai suna ƙonawa waɗannan ƙungiyoyin in ka duba za ga an ƙirƙiro su ne a yankunan da musulmai suke don a karya yawan musulmi a kuma ɓata musulunci suna duk yanda za a jefa musulunci na ta'addanci sai an yi musulmi da kansu za su rika kyamatar junansu shi yasa waɗannan ƙungiyoyin za ka ga ba wanda suke kashewa sai musulmi kuma iyayen gidansu turawan yamma ne musulmi suke kashewa duk dan a rage population din yayin da wannan aka ga shi ma an yi kisan an yi kisan mutane ba su ragu yadda ake so ba sai aka ci gaba da kirkiro talauci talauci aka janyo muku tsadar rayuwa na talauci yanda talaucin zai hana ku auren mata da yawa aka kirkiro muku talaucin da mutum yana son ya ƙara auren ba zai ƙara ba ta yanda samarinku za su rika tasowa a mazinata mazan matan ku su rika zama karuwai don neman abin da za su kai bakin su ba sa faɗa kwata-kwata da karuwanci ba sa faɗa saurayi a gari wani matashi ya fito ya ce yana da kuɗin da zai ɗauki kwangilar karuwai guda ɗari ya ɗauki hayar karuwai ɗari ya zuba a gidansa ya rika lalata da su ba sa faɗa da wannan da kansu suka faɗa kamar da wakiliyar faransa ta faɗi ta ce mu ba ma faɗa dan mutum ya je ya sa karuwai ɗari yana lalata da su a ɗakinsa a gidansa ba mu damu ba ta ce kawai muna faɗa da polygamy ne namiji a auri sama da mace ɗaya ta ce kuma ba sa faɗa da group sex maza da yawa su taru su lalata da mace ɗaya ruwanta ne ta ce ba sa ainihin wato ba sa faɗa da transgender shine a tahwilul jinsi namiji ya koma da kansa mace mace ta mai da kanta namiji ba sa faɗa da luwaɗi ba sa faɗa da maɗigo ta ce wannan duk mutum ganin damansa ne ya iya yi a cewarta tace amma mutum ya ce zai ƙara aure su shine su, to kun ga anan da me suke gaba da aure da aure suke gaba sun daurewa zane gindi shi yasa a da a faransa dokar yarinya karama ta shiga karuwanci shine tana shekara bai halatta ta shiga ba sai ta shekara 18 idan yan sanda suka je kame gidan matan banza a faransa suka ga yarinya mai shekara 13 15 16 za su kama ta ko da 16 ce inda ce ai shekara ta 18 sai a kyale ta an gane ko saboda sun ce shekara takwas shine lokacin da dan adam ya zama matuwat zai iya zuwa inda ya ga dama zai iya kula da kansa to amma ƙasa da haka suka ce mai mallaki hankalinsa ba to ana na ana sai aka yi tsari a dokar dokokin faransa aka rage shekarun shekarun da yarinya za ta iya shiga bariki daga shekara sha takwas zuwa shekara sha uku ku ji abin kunya da haka a wajensu yarinya mai shekara sha uku ta iya zuwa ta shiga karuwanci ba mai kamata amma fa aure in ka kuskura ka aure yarinya bai shekara sha biyar ma ka shiga uku za su ce an tozarta haƙƙin ɗan adam yarinya ce da bata mallaki hankalinta ba an zo an aure ta amma in azina ne ba komai ko sha uku ce to kaga kenan suna gaba da aure ne kuma auren da suke gaba da shi musamman irin namu na musulunci saboda ta dalilin aure ne jama'a za su yi yawa kuma aure ya kishiyanci sana'ar da yawa daga cikinsu su suke da gidajen karuwai da gidajen giya aure yana sa mashayi ya daina shaye-shaye aure yana sa mazinaci ya daina zina idan karuwanci baya shiga giya ba ta shiga kayan maye ba sa shiga ina za su samu kuɗi shi sa suke gaba da aure kuma shi sa da yawa suke gaba da zaman lafiyar mutane suke haddasa fatuntunu ƙasashen mutane domin a yi ta yaƙi a je a sai makamai a hannunsu to saboda haka nan yawa abu ne da suka san cewa yana ba da iko a ban ƙasa yana ba da mulki shi kullum fitintunin da ke damun mu na talauci da rashin tsaro ba sa rasa alaka da makircin turawan yamma ba sa rasa alaƙa da mulkin su har yanzu mulkin mallaka ake mana so ake yi a danne mu a hana addinin mu yi tasiri yau da gobe ana so ta dalilin tsarin iyali da dalilin talauci da dalilin kaza da kaza da yaƙe-yaƙe a wayi gari ba mu da yawa a wayi gari ba mu da yawa sai zama da an kaɗa ƙuri'a tsakaninmu da wanda ba musulmi ba suna iya rinjaye to babu abin da zai kubutar da mu sai mu dai mu dage da ainihin faɗakar da juna akan muhimmancin yawa ɗin lokacin zama da mace ɗaya ya kare. duk wanda ya san matarsa ɗaya in yana da hali ya ƙara aure lokacin ka ƙidaye ‘ya'yanka ya wuce tashi in ‘ya'yanka biyar ma kai fatan su zama ashirin ubangiji zai buɗa ma duk wanda ya zo da arzikinsa yake zuwa to anan kun ga yadda fir'auna ya duba banu isra'ila ta dalilin wannan mafarki da yayi ya ga yanda wuta ta sadado ta shiga cikin misra ta cinye gidajen kibdawa ya ga wuta ta cinye gidajensu amma banda gidan banu isra'ila sai ce to bari ya rage su don kada su mulki haka wasu suka ce fir'auna ya yi umarni da a kashe wato ‘ya'ya maza a kyala mata ne saboda ya ji daga bakin wasu daga cikin masu hirar dare a fadarsa cewa banu isra'ila suna cewa annabawansu sun ba su labarin wani annabi zai bayyana a cikinsu zai mulki misra zai zama sanadiyar tafiyar mulkin ɗiɗɗawa ya dawo da mulki ga banu isra'ila to da ya ji haka sai ce to bari in raka kashe rage yawan ku in ba ku yawa ba ma ga ta inda za ku yi shugabancin